This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da safiyar yau. Ibrahim ka'almasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis 23 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai. To Ibrahim Pentagon ta ce za ta aike dakaru daga fagen daga kimanin 1,500 don su taimaka wajen tsare kan iyakarta da Mexico. kwamitin tsaron cikin gida a majalisar dokokin amurka a ta buƙaci hukumomin gwamnati su sauya tsarin su don tunkarar ƙungiyoyin ta'addanci irin su is da alka'ida sannan hafsan hafsoshin sojojin isra'ila zai yi murabus tare da ɗaukar nauyin gazawar tabbatar da tsaro a harin bazatar ranar 7 ga watan oktoba kanun labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa bayan fitowarsa daga fursuna mubarak bala wanda ya ce shi ya daina yin duk wani addini ya ce shi ma zai maka gwamnatin najeriya kotu sanda na ce ni ba na son yi addini na fita kamar ka ce ka bar jam'iyyar pdp ka shiga apc kawai sai wani ya ce ai wannan jam'iyya da ka bari sai dai aka shiga aka yi tura suka yi suka in nuna in taho in gudu na ce a To ko shin akwai wani abun koyi ga hukumomin Najeriya daga manufofin sabon shugaban Amurka Donald Trump na bada fifiko ga kamfanonin cikin gida? In kai la'akari da ƙasa Amurka, kamar yadda suka ba da fifiko ga 'yan ƙasarsu, yanzu kaga kamar a Amerika kaga sun fi ba mutanen su fifiko a sana'o'insu su bunƙasa sana'o'in cikin gida kamar kowace ranar alhamis yau ma muna tafa da shirin domin yali wanda alheri grace abdu ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya jami'an amurka sun ce pentagon ta fara shirin aiki dakarun da ke filin daga akalla 1,500 domin su taimaka wajen tabbatar da tsaron yankin kudancin kan iyakar amurka a cikin 'yan kwanaki masu zuwa wannan matakin zai tabbatar da umarnin da shugaba donald trump ya rataɓa wa hannu 'yan sa'o'i bayan da ya ɗare karagar mulki da zimmar hana bakin haure masu shigowa ta rauniyar hanya dakarun da ke fagen dagara za su hada karfi da dakarun amurka na musamman na national guard kusan 2,500 da tuni aka girki akan iyakar fitattun 'yan republican da ke majalisa sun buƙaci hukumomin tsaron amurka su yi maza su canza tsarin su ƙarƙashin gwamnatin donald trump don su samu damar tunkarar duk wata barazana daga ƙungiyoyin ta'addanci irin su is da alka'ida kwamitin tsaron cikin gida na majalisar dokoki jiya laraba ya ba da cikakken bayanan barazanar tsaro inda ya ayyana harin sabuwar shekarar da aka bi ta kan mutane da motar a kurukura a birnin new orleans harin ta'addancin new orleans tunatarwa ce ga barazanar ta'addancin da ake yi wa amurka bata kau ba kuma ba a fasa ba in ji green kungiyoyin ta'addancin kasashen waje da kungiyoyi masu ikirarin jihadi na kasashen waje suna kan bakarsu ta ɗibar mutane tare da cusa musu tsatsauran ra'ayin ta'addanci a cikin amurka furucin green tunatarwa ce kan wani gwargadin da daraktan hukumar fbi a 2023 christopher ray ya yi bayan harin bazatar da hamas ta kai wa isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba 2023 wanda jami'ai suka ce kamar ya baiwa kungiyoyin ta'addanci a faɗin duniya kwarin gwiwa ne ofishin firaministan isra'ila benjamin netanyahu jiya laraba ya ce isra'ila za ta ci gaba da sa ido a mashigar da ke tsakanin zirin gaza da misra tsawon rukunin farko na yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas wata sanarwar da ta fito daga ofishin ta karyata rahotanni da ke cewa hukumomin falastinu masu iko da yankin yammacin kogin jordan ne za su sa ido a mashigar na rafa yan kungiyar tarayyar turai za su sa ido a kan mashigar da dakarun isra'ila suka kewaye yankin sannan isra'ila ce take da ikon amincewa da wucewar mutane da kayayyaki ta mashigar daga cikin matakanta na kai farmaki da nufin tarwatsa 'yan kungiyar mayakan hamas a gaza yankin ya kasance karkashin ikon isra'ila tun watan mayun 2024 to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu ka muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu birnin kano na arewacin najeriya inda za a ji cewa fitowar mubarak bala daga kurkuku wani ɗan najeriya da ya daina yin addini a shekarun baya na ci gaba da ɗaukar hankalin shugabannin cibiyoyin 'yancin bil'adama na duniya ko a jiya laraba wani ɗan majalisar dokokin amurka mr jami raskin ya fitar da wata wasiƙa inda a cikinta ya tsokaci a kan shekaru biyar da mubarak ya yi a tsare yana mai taya shi murnar fitowa bayan nazarin wasiƙar wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari ya zanta da shi mubarak din kuma ga cikakken rahoton da ya haɗa mana a cikin wasikar mr jimmy raskin ya yi bitar kai koman da aka rinka yi tun daga shekara ta 2020 lokacin da labari ya bayyana cewa mubarak bala ɗan asalin jihar kano a najeriya ya fita daga addininsa na musulunci ya kuma rungumi wata aƙidar kyautaye ga bil'adama kawai kuma ba ta da nasaba da kowane addini wato humanism a Turance. mr jimmy ruskin wanda ke cikin jerin hukumomi da kungiyoyin ƙasa da ƙasa na kare 'yancin bil'adama da suka bibi yadda aka gurfanar da mubarak bala a kotunan kano da abuja ya bayyana jin daɗi kan yadda kotun ɗaukaka ƙara ta abuja ta rage hukuncin ɗaure shekaru 24 da aka yi wa mubarak bala zuwa shekaru biyar wadin da mubarak bala ya kammala a ƙarshen shekarar da ta shuɗe ya ce fitowar mubarak bala abin farin ciki ne ga dukkanin hukumomi da cibiyoyi da kuma kungiyoyin rajin kare 'yancin bani adam a duniya a tattaunawarmu da shi game da kalaman dan majalisar dokokin na amurka akan kammala wa'adinsa na zaman kurkuku Mubarak Bala ya ce. Na masa godiya sosai saboda irin gudunmawa da ya dinga bayarwa ya rubuta wa shugaba Buhari wasiƙa ya rubuta wa shugaba Tinubu wasiƙa ba kuma iya wannan ba ya sa yan majalisar su da yawa sun sassaka hannu an yi kokari an haro kai an yi ta kokarin tun ma abubuwa ba su zafi haka ba a samu a fito da ni a sake ni saboda riko ne na zalunci amma hakan bai yiwu ba amma dai na masa godiya kuma na masa fatan alheri. Dangane da sa na gidan maza a Kano da Abuja kuwa Mubarak Bala cewa ya yi. Eh, wato rayuwa ce ta takura da kamar dai rashin yanci amma ni bana ɗaukar shi zaman prison na ɗaukar shi a matsayin kamar kamamme na yaƙi. Shin ko yanzu Mubarak Bala zai ci gaba da aƙidarsa ta humanism bayan fitarsa daga addinin musulunci? Tana nan ba inda ta je. Ai abin da ka ce ko ka ji ka gani ko za a mutu ko za a yi rai ai ba inda za ta je. Tunda ba wai wani ne ya ka ba kai ka ɗauka wa kanka. amma haka za su gani su kyale sun yi sun yi ne ka san an gaya maka wani abu farko ya fara shekara goma da ta wuce ko sha ɗaya sanda na ce ni ba na son yi addini na fita kamar ka ce ka bar jam'iyyar pdp ka shiga apc kawai sai wani ya ce ai wannan jam'iyya da ka bari sai dai a kashe ka aka aka tura suka suka in zo in taho in gudu na ce a'a tun da ka ce ka bar addinin musulunci yanzu wani addinin ka shiga ba addinin da na shiga ai rayuwa kawai nake ta yanci amma kuma rayuwa ta kyautata wa juna kamar shi ne humanism mu muna kiran shi humanism humanism shine ka kyautata wa dan adam ka bi rayuwa dan adam daga ta inda aka dallaza mai kai kokarin dore ta ba lalle kuma dan adam ba har sauran dabbobi da na tambaye shi kan batun alaka da mahaifansa a yanzu sai mubarak bala ya ce wato ko su sun dauka da farko dai dan dauka wai matabin hankali ne amma daga ka gane sun zo sun hakura in ka zo ka gan su ka gaishe su in sun zo da wani fada na cewa ka yi kaza baka kyauta baka ce ayi hakuri haƙuri shi a zauna lafiya. yanzu kuna hulɗa da kamar shi malam bala da sauran yan uwansa. a ko zuwa na kano ko wata ɗaya ba ba na gan shi na hausa ma gurin shi na gaishe shi kuma na fito na tafi so duk sanda na kuma da ka gaishe shi an sa. mun zauna mun yi magana ta kamar minti talatin ma. a ƙarshe mubarak bala ya ce zai ci gaba da rayuwa a najeriya kuma a birnin tarayya abuja. amma ya ce zai tafi kotun kolin najeriya domin neman haƙƙin da ya ce hukumomin najeriya sun tauye masa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida isa yanzu kuma ga aisha da kashi na biyu na labaran duniya Hukumomin Los Angeles sun ba da umarnin a fice jiya Laraba ga al'ummomin da ke wani yanki da ke daura da wani wuri inda gobarar daji take ta ci a tsaunukan arewacin Los Angeles. Gobarar ta Hughes ta fara ci da hantsin jiya Laraba ne, sannan ta kone ɗaruruwan eka ko kadadan bishiyoyi da kirare da ya sanadin tashin bakin hayaki kamar hadiri a kusa da tsibirin yankin Castric. A halin da ake ciki kuma, wata 'yar najeriya mazauniyar kudancin california dr talatu baku ta ce wutar ta yi barna sosai a yanzu haka bisa ga news da ake faɗi wutan ta ci fili kusan hekta dubu hamsin har yanzu dai firefighters suna kokari domin su kashe wannan wuta amma kin san damuwa mu a nan southern california shine ba a yi mana ruwa a kai a kai a wannan shekara ba taɓa yin ruwa ba kuma akwai iskan da ake kira santa ana winds da iska da rashin ruwa ya sa yanayin wurin ta bushe saboda haka in an fara wuta zaki gani nan da nan wuri ta kama wuta wannan wuta dai wanda ta barke da safen nan lalle ta yi barna mutane da yawa an fifitar da su a gidajensu na ga makarantu kuma an rurrufe su kuma abin da yake kawo damuwa kuma ba wutan ne kawai ba amma hayaki da ke fitowa ta yi baki kirin kamar hadiri kuma wutan ke yana konuwa ne kusa da hanya wanda a five freeway to har yanzu na ji kamar an ce mutane da ke nan wurin da sun zo aiki a nan los angeles za a rufe freeway to kin gan yawancin mutane da suka baro gidajensu suna cikin damuwa don ba su san ko yaya ne gidansu yake ba kuma gashi an rufe hanya gobarar ta faru ne yayin da ake hasashen za a yi ruwan sama da yankin kudancin california da ya kone yake matukar bukata a ƙarshen makon nan mai zuwa har yanzu ana ci gaba da gargaɗin yiwuwar gobarar mai haɗari za ta ci gaba da ruruwa yau alhamis China tana shirin yiwuwar fuskantar karin haraji bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar ƙaƙabawa kayayyakin China haraji kaso goma daga ranar 1 ga watan Fabrairu. A wani taron manema labarai da aka saba yi jiya Laraba, mai magana da yawun ma'aikatar wajen China maunin ta jaddada matsayar China na kare manufofin ƙasarta. tun bayan kalaman trump a kan china hannayen jarin kamfanin china cs300 ya yi kasa da digo tara jiya laraba wanda ya kawo ƙarshen nasarar da kamfanin ya yi ta samu na tsawon kwanaki hudu a jere hong kong ta ba da rahoton cewa hannayen jarin kamfanin china hang seng enterprises ya yi kasa da maki biyu a gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake komawa Najeriya, inda wasu 'yan ƙasar ke ganin lokaci yayi da gwamnatocin ƙasar a dukkan matakai za su yi koyi da sabuwar gwamnatin Amurka da ƙasar China da dai sauransu wajen bayar da fifiko ga kamfanonin cikin gida. don farfado da tattalin arzikin ƙasar daga cikin masu wannan ra'ayin akwai shugaban kungiyar masu kifi ta ƙasa baki ɗaya alhaji sani usman relwanu arzika wanda na fara da tambayarsa dalilinsa na wannan ra'ayi sai ya ce wato kaga yanzu in kai la'akari da ƙasar amurka kamar yadda suka ba da fifiko ga 'yan ƙasarsu yanzu kaga kamar a amurka kaga sun fi ba mutanen su fifiko a sana'o'insu su bunƙasa sana'o'in cikin gida yanzu kaga misali kamar china kaga su ma china sun ba da fifiko ma mutanen ƙasa su samun musu da aikin yi da production da abubuwa na sana'o'i a cikin ƙasarsu shi sa suka ci gaba to mu ma a nan najeriya ya kamata mu kishin yadda turawa suke yi mu daina dogaro da ƙasashen waje a cikin ƙasarmu mu ma mu ƙirƙiro ma kanmu sana'o'i na hannu da noma da kiwo da sauran kere-kere a cikin ƙasa saboda mu bunƙasa tattalin arzikinmu mu koyi yadda ƙasashen waje suke yi eh, in muka haka yawanmu zai mana amfani to shin daga ƙudurin shugaba trump gaba da fifiko ga kamfanoni da masana'antun gida akwai abin koyi ga gwamnatocin ƙasashen afirka musamman ma najeriya kwarai da gaske akwai abin koyi sosai tunda kaga dai a nan najeriya yanzu muna da rijistan kamfanoni kuma muna biyan haraji sannan kuma bayan haka ya kamata gwamnatin najeriya ta ba mu dama akan waɗannan mu na gida kaga kaman ka ɗauka lokacin gwamnatin buhari gwamnatin buhari ta ba da gudunmawa akan sana'o'i na harkar noma kiwo da sauransu to amma matsalar da aka samu mafi yawancin mutane wanda gwamnati ta ba dama akan su yi irin waɗannan sana'o'i ya kamata a ce an hannunta waɗannan tallafi ga waɗanda suke da ilimi akan sana'o'in nan a ah, ka ɗauka a yanzu misali sana'a mu ta kife. akwai jirage wanda gwamnati ta ba tura lasin suna kama kifi a cikin teku kusan akwai kimanin jirgi ɗaya zai iya tafiya cikin teku mai nisa ana ce mai deep sea fishing zai kama kifi ya shigo da shi najeriya kamar kimanin kifi miliyan ɗari a cikin kwana talatin oh. to amma turawa ne aka ba lasin su suke ɗaukan wannan kifi su tafi da shi kasashen waje su gyara su kawo mana mu je da dala mu siyo saboda harkar canjin mu kifin in yazo zai tsada To wala sani kana ganin alal misali eh, idan gwamnatin Najeriya ta baku ku wato masu kananan kamfanoni da masana'antu fifiko za ku iya cike gibin da na China da kasashen wajen za su bari? A kwarai da gaske, kwarai da gaske za mu wadatar har ma kusan ma za mu dinga mafita da kifin mu a sana'ar mu ta kifi kaduna ita ce santa alal misali yanzu idan gwamnatin jihar kaduna ta ba ku damar maye gurbin kamfanonin samar da kifi da sauran kayan abinci za ku iya wadata jihar ta kaduna da kifi cikin farashi mai rahusa? Eh, kafin a fara lokacin siyasan nan ne magana da shi mai girma gwamnan jihar kaduna sanata sani a kan cewa idan Allah ya ba mu gwamnati don Allah muna son a san investor gwamnati ta ba mu wuri wanda yake da dausayi inda za a dinga yin wannan sana'a shi mai girma gwamnati ce babu damuwa in Allah ya sa aka fi gwamnati to za a sama wuri a san investor da a faɗaɗa sana'ar yadda abun zai samu kuma sana'ar kifi tana ɗaya daga cikin kuɗin shiga a nan jihar kaduna Ah, muna ta kokari shi mai girma gwamna sanata ubu Sani kuma legacy din shi ne insha Allah. Alhaji Sani Usman Arzika shugaban kungiyar masu kifi ta Najeriya ke jaddada alfanun karfafa masana'antu da kamfanonin cikin gida a Najeriya shigin salon sabuwar gwamnatin Amurka. To kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Yeah! Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana bibiyar yadda aka shekara da kuma inda al'umma ke son ganin canji a wannan shekara, sai dai za a bi mu bashin alkawalin da muka yi na tashi a ƙasar kamar yau a maimakon haka Shirin domin iyali ya karbi bakoncin Dr. Musa Yahaya da mai ɗakin sa Safiya da ke zaune a jihar Wisconsin ta nan Amurka. waɗanda suka bayyana su a matsayin iyali ga gwamnatin shugaba Trump. Godiya ga Ubangiji da aka yi zaben cikin lafiya ka kammala cikin lafiya. Gaske shine a jama'a musamman iyali da sauransu suna a sun dan fuskanci kalubale musamman ta wajen fuskar zamantakewa ta wajen fuskar a samun abin zaman gari kamar kuɗi da sauransu haka so a fata na ga wannan gwamnati shine ta inganta musamman lafiyar jama'a Ta inganta kuma harkar samun aiki Ta inganta kula da a dukkan al'umma amin jama'a cikin al'umma domin haka ne za a samu ci gaba kuma haka ne za a samu zamantakewa wanda ya kamata tsakanin jama'a gabaki daya da kuma al'umma gabaki daya fatanmu ne cewa wannan gwamnati za su yi kokari su duba al'amuran da ke damun jama'a musamman ta wajen zamantakewa ta wajen kula da juna ta wajen ɗayantuwa a cikin al'umma idan za su yi kokari su haka ina ga zai zama da taimako zai rage yawan bambance-bambancen ra'ayi da kuma bangarori da ake samu wanda mun ga irin waɗannan lokacin wannan zaɓe amma dai godiya ga ubangiji cewa yin zaɓen cikin lafiya ka kammala lafiya ba tare da an bigi ko mutum ɗaya ba ko an ji wani ciwo a ciki wannan wani abu ne wanda ya kamata a ci kasashen mu na afirka masu kasuwa su koya daga haka akwai bambancin ra'ayi amma duk wannan ba zai hana mu tafi tare mu zauna tare cikin salama da lafiya a da kaunar juna ga baki ɗaya ba. To uwar gida ke a matsayin ki na uwa uwar gida ɗaliba ma'aikaciya menene kike ganin yake kamar ƙalubale inda za a kwatanta da inda muka fito? So a matsayin na uwa da kuma ma'aikaciya a fannin um, jarida da kuma sadarwa da kuma hanyar zamantakewar iyali gaskiya abin da nake gani a ƙasar nan da kuma abubuwan da ke faruwa a gida tun lokacin da na zo a lokacin da nake karatu da lokacin da na fara aiki abubuwan da na gani a ƙasar nan musamman ta fannin lafiya da kuma yadda suke kula da iyali wajen taimakawa da abin zama da kuma rayuwarsu ta iyali lafiyarsu kamar misali lokacin da na na haifa a nan ƙasar na samu taimako sosai irin hanyar asibiti da sauransu so akwai bambanci sosai kuma akwai abubuwan da fata na inda a ce a gida ana irin wannan najeriya zai kasance abin taimako sosai da mazaunan najeriya iyali da iyali gabaki daya musamman mata wajen haihuwa da sauransu so yanzu fannin sabon gwamnati fata na shine kamar yadda suka saba da kula da iyali da kuma yadda suke taimakon mutane wanda ba su da shi da kuma 'yan makarantu fatana na shine za su ci gaba da yin haka domin suna taimaka sosai kuma abin da abubuwan da suke yi abu nagari ne sosai wanda kowace ƙasa za ta so a ce ana yin irin wani abubuwan da suke yi a nan. To, Dokto, menene kake ji tsakanin waɗanda suka fito ƙasashen waje musamman ƙasashen nahiyar Afirka game da wannan gwamnati akwai wani abin da suke fargaba ko kuma akwai wani abin da suke sa zuciyarsu gani da zai taimake su eh akwai abubuwa da dama mutane da yawa musamman masu tasowa daga kasashe kamar na afirka da sauransu a wannan lokaci mutane na kokonto wace irin alƙibla wannan gwamnati za ta dosa musamman na barin mutane su shigo kasan nan domin karatu domin aiki da sauransu so da yake wannan kasa ƙasa ce mai aiki tare da tsari fatan shine cewa wannan gwamnati mai shigowa irin abin da suka dinga fada kafin zaɓe ba zai zama abin da za a iya gani abin za su yi ba musamman na wajen rage shigowar mutane ko kuma ɗaurara shigowar jama'a cikin ƙasar nan ko ma waɗanda ke a ciki so waɗannan abubuwan na cikin kokoncin da mutane ke yi kai amma dai kamar yadda na faɗa da yake kasa ce mai tsari a komai yana tafiya bisa yadda aka tsara so fatan shine cewa mutane za su samu damar su zo su yi aiki su samu damar su warwala su samu damar yadda za su taimaka gina wannan kasa da kuma taimakawa wajen A iyali da sauran yan uwa a wurare daban-daban. To Madam Sophia a fannin ilimi akwai waɗanda suke nuna damuwa dangane da batun tsarin ilimi kamar yadda tsarin tarbiyyar 'ya'ya ya bambanta da yadda aka saba gani a gida Najeriya. Kina ga za a samu sauyi ƙarƙashin wannan gwamnatin ku? To, a dai yadda nake gani gwamnatin da ke shigowa suna ba da muhimmanci ga iyali. mu da muka taho daga kasashe na afirka na san akwai kalubale ga tarbiyyar yara a nan kasar amma yawanci dai muna kokari mu ga cewa abubuwan da aka koyar da mu a gida abubuwan da muke a gida yaran suna fahimta suna yi so abin da nake gani a nan kasar gaskiya sabuwar gwamnatin za ta ci gaba da sa hannu ga tarbiyyar yara kuma da yadda iyali za su zauna cikin kwanciyar da lafiya. mu kuma wanda muka taho daga kasashe daban-daban ba za mu fasa yadda aka koyar da mu yadda za mu rika da yaran mu ba suna kokarin wajen koyan yadda muke a gida kuma suna yin shi a nan. to doctor inda kuke menene muhimmi yake sha muku kai ku da kuke baki waɗanda suka fito musamman daga kasashen afirka akwai abubuwa da dama musamman idan mutum ya tsaya ya duba ya ga a dangantaka tsakanin mazauna wannan wuri ko kuma dangantaka tsakanin waɗanda suka so daga wajen surare zuwa wannan wuri yawanci mutane sun duba sun ga misali kamar harkar sadar rayuwa yadda abuwa suka kasance akwai yanayi kuma na rashin isasshen aiki da kuma dai sauran abubuwa haka waɗanda mutane suka duba suka gani suke tunanin cewa canza ko kuma zaɓa wannan sabon gwamnati zai iya magance waɗannan al'amura da ake fuskanta a wannan yanayi duk da yake waɗannan al'amura ba nan ƙasa kaɗai ba ne akwai su a ko'ina a cikin duniya ga baki da an fuskanci waɗannan matsaloli na tattalin arziki da sauransu amma dai a waɗannan na cikin al'amuran da mutane suka duba suka gani suke tunanin cewa wannan gwamnati mai shigowa watakila za ta iya magance waɗannan abubuwa waɗanda <clears throat> muna gani a nan kuma abubuwa ne da ke aukuwa a kusan ko'ina cikin wannan kasar ta Amerika. To, Madam Sophie, zamani ya canza ko a gida a Najeriya, waɗanda mm. ƙalubale za ki ce kuna fuskanta a matsayin kamar iyalai a zamantakewa da renon 'ya'ya a wannan ƙasa? To, akwai ƙalubale da dama waɗanda 'yan Afirka mazaunan Turai kan iya fuskanta musamman a fannin tarbiyyar iyali sakamakon bambancin al'adu da tsarin rayuwa. Mun san dai yadda muke ba daraja ga al'adunmu na gargajiya a gida da kuma yadda aka koya mana tun muna yara horo horon yaro da yadda ah, yaran za su girmama na gaba da su ko da yake a nan kasan ma yara ana koya musu yadda za su girmama na gaba da su yadda za su girmama iyayensu amma dokoki wanda ah, ya shafi horon yara akwai tazara ko kuma akwai bambanci sosai da dokokinmu na gida yadda ake horon yaro yadda ake tsawatar ma yaro ba haka ake yin shi ba a nan sun yadda da cewa yaro zai koya wajen fahimta wajen bayani da sauransu sai dai kash kin kwaso bayani madan sofiya amma lokaci ya yi halin nasa saboda haka za mu ja birki nan sai mako mai zuwa mu ƙara tsunkuro wannan bayanin idan allah ya nuna mana mako mai zuwa kafin nan a madadin bakin namu uwar gida da mai gida dr musa ya yahaya da mai ɗakinsa safiya da kuma dadi balawe da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa allah tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya a gaishe ki da tawagar ki. da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To Ibrahim Pentagon ta ce za ta aike dakaru daga fagen daga kimanin 1,500 don su taimaka wajen tsare kan iyakarta da Mexico. Kwamitin tsaron cikin gida a Majalisar Dokokin Amurka ta buƙaci hukumomin gwamnati su sauya tsarin su don tunkarar ƙungiyoyin ta'addanci irin su IS da Al-Qaida. sannan hafsan hafsoshin sojojin isra'ila zai yi murabus tare da ɗaukar nauyin gazawar tabbatar da tsaro a harin bazatar ranar 7 ga watan oktoba to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin yanzu a madadin aisha ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da mu dadi balawi sai kuma injiniyan mu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wassalam